Na gode, amma dai ya yi daɗi a bakin ki a gun wani ko ai ba daɗi. Ai sai dai 'yan hasada, kuma me ruwanki da 'yan hasada? Ke dai mijinki ya ce ya ji daɗi ba shi kenan ba? Dama ina son miki wata tambaya, Jamila, kina ji? Abin da nake so da ke, in kin shiga gidan nan, ba ruwanki da matar gidan. Hanyar jirgi daban, hanyar mota daban. Ke kin yi gabas ita kuma ta yamma. saboda ni kaina da nake tare da ita ba hakan nake so ba ballantana kuma abin da nake kauna nake so ya kusanci abin da bana so sa yin da ci abinci ne kin matsa. Yau abin da ranka yake so shi ne gaba. Dai matsa kawai amma dai ni da kin kyalin da abincin nan gaskiya. Da fashi. Wani samu ka nama Aa bari in fara abincin mana ga ko zai ciwo, in zai shiga to amma kuma ko zuwa hai sai dai gaskiyar magana da ganin wannan abincin gaskiya bana jin zai ma shiga haka abinci kandas ba dan wani ruwa da yake gudana a jikinsa sai ka ce wanda aka gasa ba wanda aka dafa da ruwa ba haba sade ana irin tsarin girki ne Aba, yau kaɗan abincin ko kaɗan ne ka ji mana. To ya alama ƙarfi tana ga mai ƙiba. Wannan daga dukkan alamu ba za a abin arziki da shi ba magana ta gaskiya. Ni gaskiyar magana a ɗauri kashi ko a ɓata igiya eh, in zo in saka shi ban ji sa ba ba gwarai ban ci ba Allah ya sa ba abin nan ba ki mai da shi keke amfani da abinki kai in na dafa taliya ka ce yayi ruwa in na dafa wannan ka ce yayi mai in ya kake so in yi da rayuwata ne dan Allah dan Annabi ya kake so in yi kullum muna abu ɗaya da kai kullum me na tare maka a rayuwa me na maka Ka fi so ka dinga fita kana cin abinci a waje kana dawo min gida? To tunda biki ya ba dole mutum jin ci ba. Ya yake so ne miki? Wannan abincin baya yiwuwa. Baya yiwuwa. An gaya miki kin nace sai shegen nace. Abin nan in kin yi baya abin nan shishigi da cusa kai babu kurjini yawa ne. An gaya miki kin ki fahimta. Magana ta gaskiya in dai jaraba girki kike to gaskiya ba ki taɓa ci ba. Ni da ganin wannan girkin ni a ida ma bai min kyau balantana an kai shi baki na. To me amfani na a gidan naka? Ni fa matar ka ce. Hmm. gida ta kenan. Sarautar mata. Wari gida ta ta kaina. Irin wannan kwalba haka da aka sha? To yanzu wanda yake da wannan, amma har ake nema ya maso wani ƙaƙabi? <laughs> yanzu fa gaya miki ba ma a nahiyan nan tamu ta Najeriya ba sai fa an bincika samun yake amma kuma duk da haka a ce wai sai an kakabo mu wata haba dan Allah ji irin wannan ɗauri haka kai ne gida dan Allah <laughs> wannan kuɗaɗen da kake wallahi ya isa Allah zance ne na gaskiya eh amma a haka ai zaka kakabo min kishiya ko gobe ɗaurin aure <laughs> wannan kuma ai ba yi na bane ai hmm. ke ma kin sani amma ina son in roƙi wata alfarma guda ɗaya ita kaɗai tak nake so ke mu to Allah ya bani ikon iya yi maka alfarma ne ina so za mu yi wani abu ne mm. wanda za mu ɓata rai eh, duk wanda ya kusanci hajjiya ya kusanci umma sai ransa ya ɓaci saboda so muke mi wani abu wanda za mu harzika hijira za mu da ni da ke hijira Kwari da gaske hijira mu tafi ina ina so ki yi min wannan alfarmar ki haɗa kayanki ki tafi gida ki tsawon wata guda ni kuma zan yi tsawon wata uku bana gidan <laughs> ba dai aure ba ne Hijira fa ka ce? Wata ɗaya a gida. Eh. To idan an kawo amarya kuma fa? Zan ga da wanda za a zauna. Don komai ya ce ita idan ta zo gidan ta ga bana nan ba kya nan ba wanda ta ga a cikin gidan to na san dole ne sai ta tafiya ta. Tunda kin ga gashi gobe za a ɗaura auren nan. Gobe goben nan. To ai dai sai ta zo ta tadda ni a cikin gidan ko? Kuma ta tadda ki sannan za ta zauna. to abin da nake so da ke kenan gaskiya bari in gaya maka mai gida babu inda zan ji ina cikin gidana kuma ina cikin ɗaki na amarya ce idan an kawo ta ga ɗaki can a saka ta ni kuma ina ɓangare na don haka babu inda zan je ta zo ta zauna kowa ya zauna da halin shi ba zai yiwu in tafi wani guri ba ba inda zan je ina gida fatima abin da nake so gabaki ɗaya ba na so wata alaƙa ta haɗa tsakaninki da ita ballantana kuma da ni ba na son abin nan ba za a yi mu dole za a yi mu to idan muka yi haka wa za a yi wa ba dai ni ɗin ba ne to ni ɗin ba na nan ke ma ba nan a zo a kawo ta ta zo ta ga babu kowa wannan abin dole ran ta yi baki to tunda ko ka auro mu ka haɗa mu ai dole alaƙa ta haɗa mu kuwa don haka dai kowa ya zauna da halin shi kinga da za ki nemo kanki zaman lafiya da na ba ki shawara in za ki ɗauka. Yawwa. Sa'adi, ina so ki cire kanki daga lissafin matan auren da suke wa mazajen su girki suke ci. Ki kaddara ki ‘yan auro ki ne don ibada da wasu al'amuran daban amma babu ke a lissafin yin girki. Magana girki ki soke shi ni na haƙura da ke a ɓangaren girki. ki bar na in nemi abinci inda ita ce in nema amma ba a cikin gidana ba gaskiya ban sani ban zan ci abinci a gidana sai dai a wani karnin eh a next tenuwa watakila na yi eh, watakila a next level amma a yanzu dai gaskiya eh, gaskiya ba na jin cin abinci yawa da dai rika cin wannan girkin naki magana ta gaskiya ba rika yin azumi gaskiya duk abubuwan nan da nake in faranta maka rai baka ganin su Ga baki ɗaya kawai a banza nake yi? Me yasa ka auro ni? Ban auro ki dan ki zo ki min girki ba. Girki ma malamai sun yi bayani baya daga cikin abin da shari'a ta wajabta wa mace sai ta yi mijinta. So da ba dole bane. Ihsani eh, ne kuma kin yi ba a so dole ne? To ai kai ba ma girki gaskiya ba ka min adalci gaskiya ba ka min adalci a rayuwa wallahi ka kyauta mu ba ni miki adalci to tun da ba ne miki adalci bayar Allah ya kamata in dai haka ne in dai a wannan fannin ne magana ta gaskiya ni ba zan taɓa miki adalci akan wannan ba in kina kallo a matsayin ba adali ba bayar Allah mu haƙura mana tun kan aje da nisa mu haƙura ki je ki nemi da za mu ki adalci ni ba zan iya ba yana adalcin kenan ni kake faɗa wannan magana to yake son miki ni kake cewa yau ka haƙura da ni har wannan ranar zai zo ka gaya min wannan kalmar dama akwai ranar da zai zo har ka fitar da wannan kalmar daga bakin ka faɗa min shi to an gaya miki kiji to ba haka ba mai zan miki in mun zauna da ki haka zamu ci gaba dai da ni ki zo ki rika min wannan kerere kan ki ne mun dole akan in ci abin da bai min ba kuma kina ganin ki ba miki adalci ba an sauƙaƙa miki ki gane sauƙin wannan ba alheri bane tare da ke ki haƙura wasu cin su girkin a ci ke kuma ki haƙura da bangaren girki ke ki wani abin daban tunda ba haka bane ba ba san ga miki haka ba kawai ni kiran na zo na gida sai kin san ta zantuttukan da ba da bukatar su kai hakuri ina ga ma ma daki ma ina na laptop ne ma Fatima, abin da na gaya miki shi nake so ki daure ki. Fatima ki haɗa yana yana ki ki bar gidan nan ki tafi gida tsawon wata ɗaya na ce. Ni kuma in je in yi sati uku. Dindin ta zo ta gaba kowa a gidan ta yi zama wannan sati dole ta fita wa za ta aura ba ni bane to ni din bana nan. Haba Fatima. Ni ba gaskiya ni fa ba fa inda zan je. Ba inda zan je. Shikenan Fatima na kula na lura dukkan abubuwan da ake yi a cikin gidan nan da haɗin bakin ki ake yi kai fatima ba mamaki ma ke kika je kika nemo wannan yarinyar kika shiga kika fita kika nemo ta ta inda nake shiga ba ta nake yiwa ina magana ki neman dariya idan ban ce da haɗin bakin ki ba ta wata ina zan ji daɗi ne ni zan je in nemo maka matar ma. A wurin umma ban ji daɗi ba, a wurin ki ban ji daɗi ba, ita kuma wannan ba na so ta zo ta same ni a gidan nan, amma na ce mu tashi mu yi hijira, mu tafi abin mu kin ce ba haka ba. To abin da abin da nake so, abin da yake so dama ki dinga gani a cikin bacin rego. To Fatima zan haɗa kayana ni in tafi idan ya zo ke ki zauna cikin gidan ta zauna ke ce miji ita ce matar ku zauna ku faɗa cikin gidan. Allah ya baka haƙuri. Allah ya huci zuciyarka in dai ni ce ba za a yi haka da ni ba ba dai so kake in tafi ba to kar ka samu damuwa zan tafi haba Fatima ba na so ki nemo haka yanzu ga sharkin sa kai na yana nema ya fara yin ciwo ba na so ma na yin haka da ki haba hmm. haba my sweetheart hmm, haka dai kuma yau din nan nake so ki haɗa kayan ki tafi a ba da matsala zan tafi ai kuma an tafi sai an yi wata ɗaya saboda rai ya ɓaci ni kuma sai na sati uku dindi ba wanda ya ji ta, babu wanda ya za kuma ya san inda nake ne magana sama zan ka salama shakina ne wacce sa kai na yi ciwo ba na son muna haka haba mai farin ciki na ba na son haka haba fatima haba mai sweetheart hmm. haba mai lovely wife haba take damun ka ko kuma ce ta baka tunda ka zo nake ma magana kayi banza da ni kayi shiru sai ɓata ka kake kana kunci me faru ya ba zan ɓata ran kunci ba ka san me aka yi min me aka yi maka wannan yarinyar mana wai in je wace yarinya sadiya mana haba da Allah haba da Allah karka ba karka ba mu mamaki mana ko kuma ce karka ba da mu mana sadiya ta kafa sadiya ce ta bata mare to ka san me ta mu me maka? wai in je in same ta da wani me kake cewa wani mana na ganta da shi ka je ka ganta da wani kuma ni abin da ma ya bata min rai ba ma fa saurayi bane fa tsoho ne tsofe tsofe da shi yayi sa'an babanta fa kakanta ne ya zo daga ƙauye ko kuma yaya wannan irin kakanta ana gaya ma ka iya ka ɗauka wai saurayinta ne wai zuwa yi zance wajenta tsofe tsofe da shi da Allah ni ma ka kuma ka sare yana ya ɓaci mana tsofai tsofai kuma ta bashi fuska ta bashi dama har ta fito daga gida ta tsaya suke hira da shi ko babban abin da ya bata mura in ka ga yadda ya kusance ta sai abin ya baka mamaki wallahi to gaskiya da ya je kusa da ita ya manne mata ni ban taba ganin tsofaffi masu budurwar zuciya irin wannan tsofaffin ba wallahi da tijo wannan ba zai taɓa yiwa ba Allah dole sai mun ja masa kunni wallahi ba zai yi ba dole sai an ɗau action akan sa A ina yake ka san shi na san shi mana anan bayan layin mu yake Wani layi? Nan eh nan bayan layin mu ba, a nan yake mara. Ka tabbata ungure yake? A nan yake, na tabbatar. To shikenan. Ni yanzu zan je in samu Anas. Dole sai mun ɗau mataki akan wannan abu. Sai mun ɗau action akai wallahi wallahi sai mun ja masa kunni. Ka san me nake so da kai? A yanzu kawai ka ɗauki lamba ka kira Anas a waya kai mai waya ya zo yanzu yanzu nan. Na san inda zan je in samu Anas. Kai ni fa ko gida fa ba zan koma ba wallahi sai mun wa mutumin na rashin mutunci na fi ka ɓaci rai ka san yadda nake ji ko wannan maganar da ka faɗa mu to ka kwantar da hankalinka wallahi wallahi wallahi wannan dattijan dattijan banza ma zan ce masa ko kuma ce wannan mutumin wallahi sai ya gane kuras mu zai wuce wa mutunci ko dan Allah dan Allah Kabir ɗauko waya ka kira shi ɗauko waya dan Allah waya na ba kati ka bari na san inda zan samu Anas ka kwantar da hankalinka yanzu ka jira na yanzu ka jira na zaka ji kira na a waya in Allah ya yarda wallahi sai mun dau action Screening kuma? Screening mana. Screening na me kuma? Kaga yanda oga ya ringa yaba abincin da na yana koda abincin da na kai ni tun da nake a rayuwata ko a gidanmu ba a taɓa yaban abinci na ba. Sai gashi yau oga yana ta yaba abinci na yana kai loma. Kaga kuwa ai dole in ce na ci screening ko? Wai dakata, wani abincin da kika yi shine zaki ce wani yana wani wani abincin ki? Ina ci abincin. na kasa gane ma gini bai gishiri ne bai ji ba ko mai ne ma gani dai kawai na cikin lokacin da idai kina jin ne kawai na cikin abun nan jan amma lallai kai ɗan renin hankali ne. Ka cinye abincin baka tantance gishiri ne ya yawa ko magi ne ya yawa ba baka tantance ba. Lokacin yunwa nake ji, yunwa nake ji ba zan iya gane ba. Juli kenan, ki wai ma ta Ni an yi ina tare ma kike girkin nan mawa. Amma kai ɗan renin hankali ne. A gaban ka na shiga kicin din na yi girkin sannan har in zuba maka ka ci har kana lashe kwano sannan yanzu ka ce wai kana tantama ni nai ko ba ni ne ba to waye yi ni da ka ka ji ba ma wannan ba ni yanzu damuwa ta guda ɗaya ce yanda za a yi in ringa samun kuɗi domin in ringa siyo abincin nan ina ajiye shi kayan abincin nan ina ajiye su a cikin kicin kaga duk sanda zan yi amfani da shi ba sai na na nema ba akwai shi a ƙasa aji kayan abinci eh mana ki aje eh. a ina A cikin kicin mana. Saboda me? Saboda ringa girka wa oga mana. Gidan auren ki ne ofis din? Kai. To yanzu tsaya, da a ce ban girka mishi ya ci ba ta ya za a yayyaba yaba abincin. Wai da kata, ban san me yake nufi ba. Ina fa da mata, kuma sabon aure ne da shi ba. Amma kawai sai ki zo kina mutum girki a ofis zaki ma zai daina ci abinci a gida gida kenan ma. Kullum sai ya zo ofis sannan ya ci abinci. To ni ina ruwana da matashi. shi. Ni na ce ka mishi girki a gida? har hatta bari ya zo na yi mishi nawa ya ci ya ji daɗi har ya yaba? Ita ta janyo wa kanta, ko ma me ya faru ita ta janyo wa kai ni fa wallahi ma farin ciki nake yi da wannan abin. Saboda menene saboda yanzu ne na samu damar da zan kafa tawa gwamnatin. Anya Juli, baki mai barbada abincin nan kuwa? Kai? Barbada kuma? A'a, zazzage nake mishi ba barbada ba. To abin da ya ban mamaki. Ah, oga zai zo wurin shaɓace amma da kin ba shi abinci ya ci sai yana fara ah, ina kin sa Allah ranar abincin da oga ya ci ne mamaki ni na ga kin zuba abinci da na tashi na ga da na bude kula na ga abincin ya rage dan kaɗan kuma babu wanda ya shiga shi kadai ne kaga da ta gyara duk daya da kar ta gyara duk daya ni ba damuwa ta bace tun da ni na samu shiga har ana yawa abinci na kaga kuwa aini komai ni yanzu ya faru wallahi daɗi zan ji maimakon ki za ki kishi yar ki mace ki je ki taya ta ku gyara amma ke kina munna za ki kashe mata aure kenan ke ki shiga to ni auren ne da ni na iya ita an san bata iya ba aka yi mata auren eh asa ki je koya mata ai duk zan sai ki je ki taimaki ce mata ga yanda ake ga yanda ake yanda ake to wannan kuma ai ba ba hurumi na bane ba da zan je gidanta ina koya mata girki kuma san gidan ne idan ta ga to ina ruwa na ne <laughs> Ni wala matsala ta da kai ka bata wa mutum rai kuma daga ƙarshe ka faranta mishi rai ni na rantsi da Allah shi yasa wani lokacin ko kamun abu nake rabuwa da kai. To ai abin da yasa kin gani kin ga shekaran jiya nan daga nisa naira biyar a juna. Sorry naira hamsin a juna. Ni kuma na zo na ci abinci. Na ci na sha na koshi. Kin ga to dole ai rika samu. To ai kuma dole ya miki ba. Tsaya tsaya kuma ai da da farko. ai ca kai baka tantance gishiri ya ji ko magi ne bai ji ba. Ko? Kin manta kowa ne ni? Ai na dan taba ke ko dan yaya. Kenan ni ne yanzu da Allah ran da baka san dai yanda za a yi yan kuɗaɗe su ƙara shigo min ka gane? Karki da. Yawwa to in suka ƙara shigo min ni tare ma za mu tafi kasuwar da kai. Kawai sai miki mu je kasuwa. To me a ciki? Ha ba. Ke? Na buga ma wannan kidan ba. kai kullum kullum ana magana magana ka kiɗa kiɗa ni ba da aiki ni kullum sai yin idan ba wakan ba kya samu kuɗin ki zai kimace fa na kuma ba haka ne ah, a to dan a gaskiya yanzu ba zai shiga ba sai na ji na gama uzurin da nake yi in na dawo sai a ci gaba yake zai iya kone ya famba ki yake shi yasa nace maka in na dawo a ci gaba da to bari in je in dawo ba dariya ba a nashuwa ko wanki in ya zo ya same ina wanke kayan shi sai ya yi korafi komai idan nake idan na aje abu anan zai ce me yasa kika aje ke dai kawai duk abin da bai kai faɗa ba sai ya mai da shi ya dawo faɗa ban san me yasa ba to amma bai taɓa zaunar da ke ya faɗa miki wani abin da kika taɓa masa ba bai taɓa zaunar da ni ya gaya min ga abin da shi dai korafin shi kullum akan abinci ne idan nayi abinci ya ce ya yi ruwa ko ya ce ya yi ko ke dai complain ɗin shi kullum sa akan abinci kullum complain ɗin shi abinci ne. wai waccan matan ne wai daga jin al'amuran nan sun matsu kusa wai shine ta kwashe kayanta ta tafiyarta shine na tsunduma cikin farin ciki ta tafiya tafi ma ruwa tafiya kar Allah sa ta dawo to in ban kishi ma irin na mata wai daga jin al'amuran wai wani ta wani kwashi jiki ta tafi ne fa kin san Allah inda kika san fa dora min ita akai aka wallahi haka nake ji ni fa ban da damuwar umma da naci irin na umma wallahi inda ka san an daura min ita in samu gatari in datse haka nake ji Kar dai fa ka sake ta sa'adu wannan wani irin hauka ne da rashin hankali da wauta me haka sai ka ci wanda aka harbo ki yanzu har abin ya kai zaka fita a gida ba sallama ba komai to wata ce ke da dole in zan yi abu sai na gaya miki eh. ha to don kira matata ni da gidana ina da dama in zo in dawo gidana sanda na ga dama kuma in fita sanda na ga dama